Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه bismillahir rahmanir rahim masu kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na farko a wannan rana ta laraba da fata an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan kuma sai shirin na duniyar mai yau abin da zai biyo baya shine shirin kuna don masu saurare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 sai a gyara zama domin aji labarin duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran rasha ta ce za ta ci gaba da kai hari a ukraine har sai ta cimma burinta iran ta ce ba za ta wani ba kan tattaunawa a vienna ya kamata amurka ta yi abin da ya dace har yanzu tsuguna ba ta kare ba game da rikicin shugabanci a kasar libya kun suka jirar labaran kamar da za su zo muku ministan tsaron kasar rasha sergio shogo ya bayyana cewa kasarsa za ta ci gaba da kaddamar da aikin soji na musamman a kasar ukraine har sai kasar ta cimma babbar manufar kare kanta daga barazanar da kasashen yamma ke yi mata mr shogu ya faɗa a yayin wani taro da manyan jami'an tsaron ƙasar da suka gudanar ta kafar bidiyo cewa abu mai mahimmanci a gare su shine kare ƙasar ta rasha daga barazanar soji daga ƙasashen yammacin duniya waɗanda ke ƙoƙarin yin amfani da al'ummar ukraine wajen iyakar ƙasar ya ƙara da cewa sojojin rasha ba sa mamaye yankin ukraine kuma suna ɗaukar dukkan matakan kare rayuka da lafiyar fararen hula ministan tsaron rashar ya ce yana son jaddada cewa ana kai hararen ne kawai a kan wuraren da sojoji suke da kuma makamai na musamman yau dai an shiga kwana na bakwai na matakin sojan da rasha ta ce tana ɗauka kan ukraine domin kakkaɓe ta daga waɗanda ta danganta da 'yan nazi ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya bayyana kasancewar makaman nukiliyar amurka a yankin a matsayin abin da moscow ba za ta amince da shi ba yana mai gargaɗin cewa rasha ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hana ukraine samun irin waɗannan muggan makamai hasali ma hakan ya saba wa yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya in ji shi a jiya shugaban amurka joe biden ya bayyana cewa ƙasarsa za ta fi sahun kasashen turai da kuma kanada domin haramtawa jiragen saman rasha ke ta hazonta jagoran jun juhar musulunci na iran ayatollah sayid al ya soki amurka a matsayin gwamnatin yaudara yana mai cewa ukraine ta shiga tsaka mai wuya sakamakon fadawa cikin tarkon amurka amurka ta kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta hanyar yin kasar london a cikin harkokin ta in shi shi jagoran ya kuma nuna adawa da yaƙi da duk wani zubar da jini da duk wargaza wata ƙasa ayatollah said al ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar jiya a dalilin zagawar ranar edel mabas wacce aka aiko manzon allah muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katibzade ta ce ba za ta tsaya har kullum kan tattaunawa ba a vienna yana mai gargadin gwamnatin amurka da ta daina rufa-rufa a tattaunawar vienna kan batun farfaɗo da yarjejeniyar 2015 ya karar cewa tehran a shirye take ta cimma matsaya ta hanyar shawarwari amma ba za ta jira har abada ba hatib sade ya yi wannan tsokaci ne a wani sako da wallafa a shafinsa na twitter bayan da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka nick price ya ce washington a shirye take ta fice daga tattaunawar ta biyanna idan har iran na ci gaba da jan kafa amurka dai ba ta halarta tattaunawar kai tsaye amma ta aike da tawaga a biyanna a yankurin da ake na ceto yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka cimawa da iran a shekarar 2015 sai dai daga bisani tsohon shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa inda ya janye daga yarjejeniyar tare da laftawa iran jerin takunkuman karya tattalin arziki lamarin da tilastawa iran daukar wasu matakai na daina aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa a matsayin mai da martani ministan harkokin wajen kasar iran hosan amir abdullahiyan ya faɗa a ranar litinin cewa tattaunawar da ake yi a na kan ɗage takunkumin da amurka ta kakaba iran bata kai ga cimma matsaya ba kuma lokaci yayi da ya kamata amurka ta yanke hukunci majalisar dokokin kasar libya ta amince da sabuwar gwamnatin da fati bai shaga ke jagoranta tare da bijirewa ta abdulmajid daiba da ke birnin tripoli wannan na zuwa ne bayan da mr daiba ya ki mika mulki cikin ruwan sanyi yan majalisa 92 ne suka kada ƙuri'ar amincewa da gwamnatin fati bai shaga daga cikin 101 da suka halarci zama a birnin turburg da ke gabashin kasar. wannan dai wata alama ce da ke nuna har yanzu tsugunna bata kare ba game da rikicin shugabanci a wannan ƙasa ta libya a ranar goma ga watan fabrairun da ya gabata ne majalisar ta libya ta naɗa bishaga domin ya maye gurbin da ba a matsayin shugaban gwamnatin wucin gadi sai dai firaministan da ke ci ki fatali da hakan yana mai cewa ba zai mika mulki ba illa ga gwamnatin da aka zaɓa libya dai ta fada cikin rikici ne tun bayan guguwar neman sauyin da ta yi awon gaba da mulkin tsohon shugaban kasar marigayi muammar gaddafi a cikin shekarar 2011 kuma ta jima da take fama da irin wannan rikicin na shugabanci to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh Ɗan gaida Hassan Barka da karanto mana labaran duniya ga kuma shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankalin duniya. To shakka babu matakin sojin da Rasha ta ɗauka kan ƙasar Ukraine shine dai ke ci gaba da ɗaukan hankalin duniya inda ƙasashen yammacin duniya ke ci gaba da ruwan takunkumai kan ƙasar Rasha ba ƙaƙƙautawa. a cikin shirin zamu ji mahangar masana game da wani rikicin na rasha da kuma ukraine da fatan za a kasance a tare da mu to kamar dai yadda aka ji matakin sojan da rasha ta ɗauka kan ƙasar ukraine shine dai yanzu haka ya ɗau hankalin duniya inda ƙasashen yammacin duniya ke ci gaba da ruwan takunkumai ba ƙaƙautawa kan ƙasar rasha yayin da bayanai ke cewa rashar na ci gaba da kusawa a cikin kasar ta ukraine to domin tattuna wannan batun a yau shirin ya gaito mana da dr el harun mohamed wani masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya kuma da farko na fara ne da tambayarsa koya su masana ke kallon wannan rikicin na rasha da kuma ukraine shi wannan rikicin na rasha akan ukraine wadda amerika da ƙawayenta suka yi uwa suka yi makarbiya a ciki yana da sarƙaƙiya kuma da ban mamaki a haka in mutum ya nazari zai ga ba wani dalili da amerika za ta tsallaka ta je wancan gefen na duniya ta yi ruwa ta tsaki a kan rikicin ukraine idan mutum ya duba ainihin tarihin ita ƙasar ukraine ai wani bangare ne na daular rasha da ta rushe a tara da casa'in zuwa da casa'in da ɗaya shine duk kulalliyar dolar soviet ta wargaje ta samar da ƙasashe goma sha shida ukraine na ɗaya daga ciki to kaga a wata mahangar za ka ce ai duk abin da rasha ta yi a wannan wurin kusan daidai ne dama kayanta ne to amma muna wani zamani ne da ake maganan 'yanci da shoransu kuma musamman in kai la'akari da irin rawan da ƙasar amerika take takawa da ƙawayenta wajen zancen yanci saboda haka zai ka ce za su yi amfani da wannan daman su shigo kamar yadda suka kawo maganan majalisar ɗinkin duniya tana magana a ba mutane yanci a tabbatar da zaman lafiya a duniya to shi ma shugaban ƙasar rashin putin ai a hujjar da ya kafa na kai mamaya ƙasar ukraine ɗin shi ma ya kafa hujja da wani sashe ne na dokokin majalisar ɗinkin duniya cewa ai wajibi ne a samar da zaman lafiya kuma abubuwan da ake ƙoƙarin yi a ukraine ba na zaman lafiya ba ne saboda wasu suna ƙoƙari suna amfani da ƙarfi suna hana masu ɓallewa yanzu halin da ake ciki wasu ɓangarori guda biyu ne suka ɓalle a ukraine ƙasar rasha kuma ta ce ta yadda da su to yanzu inda gizo ke saƙa shine ƙawancen da yake kulluwa tsakanin ita rasha da ƙasan china akan ukraine wanda kuma ƙarfi ne suke ƙoƙari su haɗa don su faɗa da ƙasan amerika kowa ya san matsayin china da amerika ba a ga maciji so musamman kuma akwai jiƙaƙƙiya tsakanin china da a kan wannan tsibirin kasan taiwan din wadda ita ma china ta ce ai nata ne ta ma mamaye tun tali-tali har gobe ita china ta taba akan cewa taiwan nata ne ita kuma america ta ce a'a thailand taiwan ƙasa ce mai cin gashin kanta to kuma ga daɗaɗɗiyar rikici da rasha take da shi na mamaya da ta kai a ƙasan crimea 1914 to tun wannan lokacin amerika take ta kullawa ya za ta yi maganin kasar rasha to har yanzu ga su an gangaro ana maganin ukraine wanda wannan rukunin da ya yamutse to dukta kamar me yasa ne wannan rikicin ya dau hankalin duniya haka ne eh wannan rikicin na ukraine ya shafi kasan poland ya shafi belarus ya shafi moscow ya shafi yankin gaba daya shugabannin kasashe sai zare suke ta yi erdogan na turkiya ya tafi shugaban pakistan shi ma ya shiga shugabanni shiga suke ta yi ana ta maganar sulhu to ga har an kai ga yaƙi to wannan rikicin yana da tasiri ba wai ta tasirin da amerika da ƙawayenta za su yi a kan takunkumin da suke sa ba a'a abinda ba a magana ita ma rashin da china su ma akwai nau'in takunkumin da suka sa wanda kuma takunkumin nasu ya fara barna a duniya gaba ɗaya akwai wani sanadari da ake yin takin zamani na yuriya to china ke a rasha ke samar da wannan sanadarin na aluminium nitrite wannan sanadarin da shi ake takin da ake sawa a gona to rasha ta sa takunkumi wajen fita da wannan sanadarin wanda kuma manoma da yawa a Amerika a kasashen duniya da yawa suna amfani da wannan takin ne saboda haka akwai yiwuwar taki zai tashin goron zabi wanda idan aka samu haka za a iya samun karancin takin wanda kuma zai iya tasiri a noma ba a amerika ba a duniya gaba daya kowa ya san ukraine tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke takin yuriya ita ma china ta sa takunkumi ta hana fita da wani sanadari na phosphate wanda shi ma yana da muhimmanci a yin takin zamani duk takin zamanin da ke da phosphate kasan china ta hana fita da shi zuwa wani waje har sai watan shida watan yuni kenan to kaga wannan rikicin idan ta je ta dawo zai iya tasiri akan abinci zai iya samar da yunwa idan aka samu karancin abinci ai an samu yunwa eh, aka samu yunwa kaga ai an da kusa da karsashin jama'a saboda haka kaga zai zama ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya to wannan shine illan da wannan rikicin zai iya haifarwa manomi da ke rigasa ko hayin malam ko bizara ko kuma wani lungu a can bayelsa wannan rikicin zai iya hana shi taki ya zama noma ya gagara a samu yunwa al'amura su rikici to tun dai bayan da rashar ta soma ɗaukar matakin sojin kan ƙasar ta ukraine ƙasashen yammacin duniya ke ci gaba da yi mata ruwan takunkumai ciki har da ƙasar jamus wace ta dakatar da babban shirin nan na fitar da iskar gas daga rasha zuwa ƙasar ta jamus wani tasiri ne haka yake da shi ga ƙasar ta rasha tasirin rashin fitar da gas daga ƙasar rasha yanzu haka ya sa ƙasar jamus a cikin rikici mai zurfi saboda kusan fiye da kashi 40 na gas ɗin da ake amfani da shi a ƙasan jamus daga rasha take siyo shi kuma jamus tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen amerika wanda suke ja da matsayin rasha to ka gani abin da ya shafi kuma jamus za ka iya cewa shi ya shafi turai gaba ɗaya tarayyar turai sun dunkule akan cewa dole sai an yi fada da kasar rasha akan abin da ta yi a ukraine kuma abin da rasha ta yi a ukraine ba wai sabon al'amari ba ne an daɗe ana yin irin wannan manyan ƙasashe su shirya su je su faɗa ma ƙananan ƙasashe ƙasashen da ba sa so ai abin da ya faru kenan 1979 bayan juyin juya hali da aka yi a ƙasan iran amerika da ƙawayenta suka ziga ƙasan iraki ta farma ƙasan iran aka yi ɗauki kusan shekara goma ana yaƙi bayan wannan aka sake biyowa ta baya amerika da ingila suka jagoranci da kasan iraki a yau haka aka zo aka yi a syria aka zo aka sake maimaita irin wannan a kasan libya ga yana ana yi a kasan yemen kuma amerika ke jagoran irin waɗannan yaƙe yaƙe ita ƙungiyar tsaro na gaban yammacin tekun atlanta wato nato su suka yi uwa suka yi makarbiya wajen wargaza ƙasan libya daga baya aka zo aka yi ma mali wa ka ci tashi kuma in kai maganar nato dole kai maganar america ko da ba ta fito a fili ta jagoranci al'amarin ba kasancewan amerika ita ke da karfi a nato saboda haka wannan yamutsin za ka iya cewa amerika ta jawo turusa akwai masu ganin cewa irin tsokanar da kasashen yamma ke yi musamman amurka shine ya janyo wannan rikicin to ai an daɗe ana irin waɗannan rikicin da aka dinga yi shekarun talatin arba'in da suka wuce a kudancin afirka angola mozambique namibia zimbabwe da ita kanta afirka ta kudu duk ba amerika ba ne da turawa suka samu yaransu a basu horo a basu su kuɗi a basu makamai suka zama 'yan bindiga daɗi aka dinga tada da rikici a duniya wannan abun da aka yi shekara 40 da suka wuce shine ake yi a yammacin afirka da sunan boko haram da sunan 'yan ta'adda a mali a burkina faso a niger a nigeria da chad to duk waɗannan salo ne duk abu ɗaya ne dama shi bature ya yi fice wajen tsara zalunci da duniya da kama karya a kan shi ake tafiya ita ma rashin bakon walla saba ne sai dai wannan riban da kasashe za su ci shine sabanin da ke tsakanin amerika da rashan wanda sabani ne na karya duk abu ɗaya ne abu ɗaya ya haɗa waɗannan manyan ƙasashen dukkansu suna da kujerar naƙi a majalisar tsaro na ɗinkin duniya idan kowace ɗaya daga cikin waɗannan rasha amerika faransa ingila in ta hau kujerar naƙi akan matsayi kasashe 195 na majalisar ɗinkin duniya ƙasa ɗaya rasha kawai ko amerika ko faransa ko ingila sai china da aka makala idan ta ce ba ta yadda ba to za a rinjaya da wannan ƙasan ne akan ƙasashe 194 hawa kujerar nakin da ake cewa na majalisar ɗinkin duniya right of veto veto power ai shine wannan so duk abu ɗaya ne wannan ƙalubale ne ga ƙasashe masu tasowa su san me ke su na ne matsalin su ɗauki matakai da za su samu cikakken 'yanci. To sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin bakon namu a cikin shirin Dr. El Harun Muhammad masana harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar Najeriya ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Dumadalla sai kuma shirin kuna don masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa Biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan rediyon musulunci na Iran da farko suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government Kyrgyzstan Najeriya. A yau ina son ku bani dama domin in bayyana ra'ayina dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya 'yan makarantar Najeriya da kuma kasashen Afirka da ke ƙasar Ukraine gaskiya kamata ya a ce an ɗo matakin dawowa da su gida duba da irin ɗimbin rashin zaman lafiya da ke wakana a daidai wannan lokacin irin wannan tarzoma da ta barke tsakanin rasha da kiran gaskiya kamata ya a dawo da su gida baya ga haka ga kuma launin fatar da ake nuna musu to kaga idan komi ya dawo daidai sai a maishe su domin su ci gaba da karatunsu na gode kware suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jetkuri a ƙaramar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. dangance da ra'ayin da kuke ba wa masu saurare don ko kuma daman da kuke ba wa masu saurare don su faɗi ra'ayinsu to ni a nan zan yi magana akan afuwan da shugaban ƙasanmu Muhammad Bazum ya yi wa wasu 'yan boko haram to muna fatan inda ya yi wannan afuwan da ya zai kawo mana zaman lahiya a ƙasashen mu baki ɗaya da mu niger da ƙasashen makwabta su kuma su san cewa zaman lahiya ya hi komi kuma a zauna a tattauna dukkan musulmi ne kuma in an yi kuskure ma dai tunda ya musu afuwa to muna fata Allah kawo mana karshen wa'innan tashi-tashin hankula a kasashen mu na gode radio voa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar niger ina kiran ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar zan yi tsokaci dangance da wannan hada na da rasha da ake gaskiya shugabannin na ƙasashen afirka bai kamata ba ya kasance ku sa bakin ku a wannan hada su ganin giwa biyun tana hada kai sauro ba magana ka bace kenan kuwa ya kamata hali bakin ku kurum da fatan allah ya kare mu ya kare kasashen mu kuma wannan hada da suke tsakanin su da manufar da suke tsakanin su kenan mu ta kasashen mu na afirka mu yi ta kan mu ya kasance mu kare kasashen mu da ma sauran kasashen masu ƙaramin kari kuma muna kira ga kasashen mu na afirka da mu tare mu haɗa kanmu domin mu hudda ma kasashen mu kitse daga wuta ganin su kansu shugabannin kasashen turai da suke haɗan wannan da wata manufa ne suke yin shi ba kawai haɗa ba ne irin namu na kasashen afirka da ake aje ana kashe talakawa a banza uyi wanda wani bai san ba ci shi bai san ba shan shi aje a hallaka shi kuma a ce jihadi ne ake da fatan allah ba mu zama lahiya allah ba mu shugabanni masu adalci masu tausayin talakawa a assalamu alaikum radio hausa iran suna na gwani lawan ali gamadan angon ja'atu alhaji adamu katsina ina so ku sake bani dama na kira ga gwamnatocinmu da masu hannu da shuni kuma da 'yan kasuwa cewa gabatowar wannan wata mai albarka mai alfarma na azumi ya kamata masu ruwa da tsaki da mahukunta da manyan 'yan kasuwa su yi wa allah suwa annabi su sauke kaya yi sauki domin al'umma annabi su samu su dinga cin abinci cikin salama da sauki muna kira da 'yan kasuwa don allah suwa allah su kawo talakawa mara su yi fitsari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran ne magana a Hassan Alhaji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nisa Yana so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu mayakan Boko Haram da aka ce shugaban kasa sa Muhammad Bazoum a sake su to wannan abun abin da zamu ce ubangiji Allah sa alheri ne Allah sa shi zai mana sila zaman lafiya a ƙasar mu Nijar da ma duniya gabaki daya na gode ku tashi lafiya mai magana Asan Elazu Umar daga birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sashen Hausa na Radio Iran kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa wanda aka sani da suna Isa Rezo daga Nyame babban birnin Nijar. Kina na da fata na game da tashi tashi hankula da suka yi a cikin duniya. Ubangiji Allah ka mana sauki ka kawo mana mafita musamman nan shirka yan ta'adda yan boko haram da yan daesh sun ka haɗe mutane Allah ka mana sauki da san kasashen duniya. da rara shirka gama ƙasar Ukraine hari Allah ka ƙarshen wannan tashin tashi na hankali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zangar. To zan yi dan tsokaci akan game da faɗa da ake na Rasha da Yukira. Ya kamata magabata a duba a gani shugabanni na duniya ko in ce shugaban majalisar ɗinkin duniya. Ya kamata ya duba ya gani da Allah a sulhunta wannan abun a cikin ruwan sanyi. Wanga abu faɗa da ake yi akan kan wanda baya da makami ne take karewa a kan shi mazan ne ake kashewa da mata da yara da farar hula wanda ba su ji ba su gani ba ya kamata a sulhunta abin nan a cikin ruwan sanyi Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin baki. Tsokacin da nake son in yi bisa kudurin da shugabanni suka ɗauka bisa yankon tarage mun ji daɗi kware da wannan kuduri ya mana daɗi kware a matsayin mana ɗiyan ƙasa tunda sun ɗauki kuduri za su ɗauka su aiki na dindindin masha Allah wannan Allah saka da alheri sai dai muna tsoron murna ta koma ciki saboda an ce wanda ya shekara ashirin ba za a yi samun wannan sa ba to muna kira ga gwamnati da Allah ya yi ƙoƙari ya fidda wannan doka saboda su suka sha musu lokaci ga daɗewar da aka yi suna cewa za su ɗauka su za su ɗauka su kenan wani sai ya sha lokaci ya yi shekaru da yawa shine muke kira ga gwamnati da Allah ya diba wannan kudura saboda ɗiyan talakawa ne mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agada salamu alaikum salamu alaikum sashen hausa na boh Barka da wani haka mai magana launiyar da birniyami a jamhuriyar eh, a yau zan mika sakon barka da zagayowar wannan babbar rana ta yau mabas wacce rana ce wacce take da girma da muhimmanci ga duk wani musulmi muna fatan allah ta'ala ya maimaita mana allah kuma ya sa sakon da wannan kokarin jaka da ya zo mana da shi za mu bi shi iya karantarwar karantarwar da ya mana ba karantarwar wa'yansu ba sabanin abin da ya muke gani a musulmi mutum ne musulmi ne amma bai san wace rana ce aka turo annabin shi ba meye babban sakon abin da annabin shi ya zo da shi me kuma mahimmancin sako Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci jiran Iran. na Tahir M Tahir Jambudu Kano Nigeria. Hakika na shigo wannan shirin domin mutar da Allah wadai da wannan yaƙin da rikici-rikicin yawa na ƙasashen Ukraine da Rasha kuma ba komai ba ne ya jawo illa son zuciyar shugabannin ƙasashensu kuma da na yammacin Afirka wanda su ba na yammacin Turai su ba su da yanyi illa abin da zuciyoyinsu suka ƙudurin burinsu ce ƙasashen Afirka ko ƙasashen Asiya su rinƙa ko kuma su akan abin da su wuce domin a Allah ya gane da shugabanninmu su je na biyu biyo musu balantana har su hau roƙo ta muna kashe kashen junanmu muna hallaka junanmu sun san abin da bai dace assalamu alaikum sashen hausa ne da radio viewer radio irin mai albarka wato kuna tare da mai sauraro ku ne da kullum ban zai mana kenan an garci jamhuriyar niger wato kwanan nan abin da ke faruwa a niger fuskan haraka afuwa wanda aka ma tubabu yan boko haram ba abin da zamu cewa sai da muke dai allah ya sa hakan ya kawo ci gaba da amfani cikin ƙasa da kuma za su ganewa fuskan ta'addanci ba abin mai yi bane tunda dai sun ce sun tuba alasa dai tubatan nasuha ne suka yi dai insha allah a can komi a hankali hankali ke taya rayuwa kenan Allah ma ana mishi kuskure yana yafe mana balle wani can daban muna mun fata alheri wato kuma tare mai tsaron kuma da kullum nan zai ma da kenan a ga jamhuriyar Nijar fata alheri zuwa gare kuma na godiya da ake ba mu dama wallahi kware kware to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya abin da zai biyo baya shine rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدسة دواء أتكين وننشري wanda sabon shiri ne da insha Allahu a wannan rana za mu fara gabatar muku da shi shiri wanda muke so a cikinsa mu gabatar muku da al'amura daban-daban da suka shafi zamantakewa wannan shiri shi isa aka yi masa lakabi da sunan rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa a kowane lokaci mutum ya ji wannan ainihin suna zai iya kawo tunani dangane da al'amura guda biyu masu muhimmanci na farko dai shine rayuwa rayuwa duk wani ɗan adam wanda allah ya halitta ya kuma sawo shi a cikin wannan duniya da muke rayuwa babu wani abu mafi muhimmanci ga wannan ɗan adam ɗin fiye da ci gaban rayuwar tasa samun rayuwa managarciya samun rayuwa wacce take cike da sa'ada samun rayuwa wacce take ɗauke da ɗaukaka da izza da zaman lafiya rayuwa kuma a wannan doron ƙasa kamar yadda muka sani ne allah subhanahu ta'ala bai taɓa halittar wani ya sawo shi a rayuwar wannan duniya ba bisa cewa ya rayu dindindin ba saboda haka rayuwa a wannan duniya rayuwa ce muwakkata wato zuwa wani lokaci to irin wannan rayuwa wadda take da kuma abubuwa daban-daban ɗanfare da ita ita ce muke so mu yi tsokaci a kanta a cikin wannan shiri mu taɓo kowane ɓangare na irin wannan rayuwa ɗin wato musamman idan ɗan adam ya dubi rayuwarsa gaba ɗaya yana da marhaloli daban-daban ko da insha Allah a cikin shirinmu na gaba za mu shigo wannan marhaloli na rayuwar dan adam din to amma duk wani wanda yake rayuwa a cikin wannan duniya in ya tsaya ya dubi yadda ya faro da yadda ya faro cikin wani yanayi na rauni rauni kan rauni har ya kai ya fara samun wani a wani kataɓus ta hanyar taimakon iyaye da makusanta har ya kai ga wani munzali ya zama mai karfin kansa ana nan ana nan har ya kai ga wata rayuwa kuma wacce raunin ya sake dawo masa ya tsufa daga nan kuma sai kabari wannan rayuwar fa duk wani ɗan adam da ke rayuwa a doron ƙasa irin wannan rayuwar ce yake kai kuma ta haka ya faro kuma a haka zai ƙare ta to irin wannan rayuwa idan mutum bai fahimce ta fahimta ta haƙiƙa ba to da dama za ka ga suna cikin wata rayuwa ta fagamniya me yasa suke cikin rayuwar fagamniya saboda ba su fahimci haƙiƙanin dalilin zuwa a rayu a wannan duniya ba shi kansa mutum ya fahimci ma me dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi ya kuma sawo shi a cikin wannan doron ƙasa ya turo shi ya rayu a cikin wannan ainihin duniya to fahimtar dalilin yana daga cikin mafi girman al'amura waɗanda za su sa mutum ya samu managarciyar rayuwa ya kuma fahimci haƙiƙa na wannan rayuwa sai ya ɗora rayuwar akan wani mizani mizani wanda Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa mahalicin komai zai yarda da wannan mizani ɗin to idan ku mutum bai fahimci rayuwar batun farko to fi fima labudda irin waɗannan ne za ka ga suna cikin fagamniya fagamniya kuma ba wai ta yau ko gobe ba a'a ta har abada tunda idan mutum bai fahimci hakikanin hadafin zuwansa a cikin wannan duniya ba to ya za ya ɗora rayuwarsa akan managarcin al'amari to yana daga cikin wani abu mai muhimmanci da wannan shiri zai fito da shi domin masu sauraro su ma fahimci ina aka dosa menene hakikanin dalilinmu na zuwa wannan duniya wannan rayuwar yaya ya kamata mu tafi da ita yaya mutum zai samu sa'ada a cikinta wane ne wanda ya zo ya zama ɗan rakiya bai yi amfani da rayuwarsa ta hanyar da zai samu rayuwa managarciya ta ranar lahira ba ma a duniya bai samu managarciyar rayuwa ba a ranar lahira ma ba zai samu managarciya ba ya zama kenan ya zo ya bata rayuwarsa a banza ba tare da ya samu abin da ya kamata ya samu ba to duk waɗannan abubuwan insha Allah za mu bujiro da su a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa to ɗaya kuma ɓangaren na wannan shiri shine zamantakewa zamantakewa shi ma kamar yadda muke bayani yana da alaƙa da ita rayuwar da muka fara tsokaci a kanta domin bayan da za ka yi ka rayu kai kaɗai an halitto ka ka fito daga cikin mahaifa ka ce tun daga kana jaririnka haka girma kana ɗaki kai kaɗai kake rayuwa ba ruwanka da jama'a ba ruwanka da kowa wannan ba zai yiwu ba saboda haka shi ma zamantakewa ko kuma ita ma zamantakewa wani ɓangare ne na rayuwar ɗan adam cewa a cikin tafi da rayuwarsa yana bukatan zamantakewa da sauran al'umma zamantakewan nan da farkon farko mutum yana zamantakewa ne da makusantansa mahaifiya mahaifi 'yan uwa daga nan sai a fito waje makota na kusa-kusa daga nan makotan ma akwai dangiyoyi daban-daban na makotan ma akwai makota na kusa-kusa akwai wasu ma makota ne amma na tafiya a cikin mota kun tafi wani guri shi ma makoci ne ko kuma wani gashi nan ba wai lallai an ce makoci sai wanda kuka haɗa katanga ga gidanka ga gidansa shine makoci ba akwai makoci na kasuwanci a kasuwa makocinka ga sunan makota ma ba ɗaya ba ba biyu ba haka ma a makaranta haka ma a wajen aiki a ko ina dai to zamantakewa tana daga cikin wani abu wanda zaka iya ɗaukansa a matsayin Rayuwar ɗan adam ɗan fara take da wannan idan ku mutum bai fahimci zamantakewar yaya za ta taimaka masa wajen tafi da waccan rayuwar ba kamar inda muka yi bayani ne ita zamantakewa tana taimakawa mutum wajen rayuwarsa ne rayuwa kuma ba za ta tafi ba sai da zamantakewa wato kamar ɗan juma ne da ɗan jummai suna taimakawa juna ne shi yasa wannan shiri muhimmancinsa ba karamin wato abun al'amari ba ne wanda ya kamata duk masu sauraro a kowane lokaci su dinga ba da kunnuwansu suna ɗaukan waɗansu al'amura managarta daga cikin wannan shiri na rayuwar zamantakewa wadda za ta iya ɗora su akan managarciyar rayuwa zamantakewa da al'umma cikin kwanciyar hankali zamantakewa da al'umma cikin zaman lafiya zamantakewa da al'umma cikin girmama juna zamantakewa da al'umma cikin kaiwa juna ɗauki da taimakon juna duk irin waɗannan abubuwa in mutum ya duba nasosi na addini ƙur'ani ne ko hadisan manzo da sauran abubuwa da suka shafi wannan zai ga cewa a kowane lokaci ubangiji subhanahu wata'ala yana kiran mu ne da mu rayu da sauran al'umma rayuwa nagarciya kai akwai ma wasu abubuwan zamantakewa ba lallai sai mu da 'yan uwanmu mutane ba ma hatta waɗanda suke rayuwa tare da mu dabbobi misali dabbobin ma da muke yankawa muna ci wanda Allah ya hore mana su su kansu makotanmu ne ababen rayuwanmu ne zamantakewanmu da su akwai yanayin da addini ma ya nusar da mu akan yadda za mu kasance mun rayu da su haka ma waɗansu ma wanda ba ma muna yankawa muna ci ba ga nan dabbobi kamar irin su magen nan wakai hatta ma waɗansu dabbobin da suke cutar da mu suna cutar da mu su ɓerayen nan duk suna cutar da mu ne su gafiyan nan duk suna cutar da mu ne su sauro misali ko da yake su waɗannan ƙwari ne akwai ƙwari da dama ƙuda ne sauraye ne wane ne to akwai irin abubuwa na ladubba da daban-daban addini ya ɗora ma kai in mun ce zamantakewa zamantakewa da kowa hatta tsirrai tsirrai waɗannan da suke fitowa su ma ababen zamantakewa ne tare da mu da su su bishiyun nan ne ga su nan ko kuma rijiya da muke haƙawa mu ɗebo ruwa daga ciki kududdufai ne magudanar ruwa ne gashi nan dai gashi nan abubuwa saboda haka zamantakewa in an ce rayuwar zamantakewa rayuwa managarciya wadda za mu kasance mun yi wannan rayuwar cikin zamantakewa da kowane nau'i na ababen halitta ta hanyar zaman lafiya babu cuta babu cutarwa to wannan shiri insha Allahu yana daga cikin hadafinsa mu kutsa mu kutsa mu fito da abubuwa musamman akan koyarwa ta addininmu na musulunci da nusarwa ta rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, da imamai da duk sauran waɗanda suka kasance wato fitila bisa koyarwar manzo da kuma nusarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma abubuwa waɗanda suke managarta a rayuwar tamu ta yau da gobe insha Allah wannan shiri zai shiga ya kutsa ya ɗebo mana abubuwan da za mu kasance mun gina rayuwar mu ta zamantakewa akan al'amura managarta to gashi ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya anan wannan mukaddima ce kafin insha Allahu a shiri na gaban mu shiga cikin shirin kamar yadda ya kamata to za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu wannan lokaci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka To a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirinmu na ƙarshe dangane da taron zaman lafiya da aka gudanar a jihar Kano da ke arewacin Najeriya a ranar Asabar 19 ga watan Fabrairu. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin. To a makon da ya shuɗe muka bijiro muku da wasu bayanai da suka fito daga bakunan waɗanda suka shirya taron zaman lafiya a kano da ke arewacin najeriya muhimman abubuwan da suka faɗa suna da alaƙa ne akan batun zaman lafiya da rashin fahimtar juna da kuma yadda za a kawar da shi a tsakanin mabiya addinai daban-daban cibiyoyi biyu masu aiki tukuru domin ganin an samu fahimtar juna tsakanin al'ummin najeriya su ne suka jagoci kaddamar da yin wannan taro nasarawa a birnin kano waɗannan cibiyoyin kuwa su ne cibiyar kadinar onaikan domin zaman lafiya da kuma cibiyar sasantawa tsakanin addinai dama dai a duk lokacin da aka ambaci sulhu da yin magana a kansa to ana batu ne fa a kan samar da fahimtar juna tsakanin mutanen da suke da bambancin saɓani da mahanga ko dai a fagen hanyar rayuwa ko kuma a fagen addini baki ɗaya wanda ya fi zama wato mai hatsari irin wannan rashin fahimtar kenan ƙasa kamar najeriya kuwa tana cike da tarihi na saɓanin da faɗace-faɗace abin takaici da suke kaiwa ga zubar da jini a tsakanin mabiya addinai ba kuma ɓoyen abu ba ne cewa irin waɗannan tashe-tashen hankula sun haddasa asarar dukiya da rayuka malam ahmad tijani adam da bisketi gondon da malam abba Kari su ne waɗanda suka jagoranci gabatar da muhimman bayanai wanda ake da buƙatuwa da irinsa a cikin wannan zamani rabiran bisketi ya yi ishara a shirinmu da ya gabata akan yadda san zuciya yake taka rawa wajen hargitsa zaman lafiya da kawar da sulhu da ƙaunar juna a tsakanin mabiya addinin mabambanta. to taron da aka yi a kano dai kamar yadda malam ahmad tijjani adame bayyana ya haɗa malaman addinin musulunci da kiristanci saboda sun yi magana kan abubuwan da suke da rashin fahimta tsakaninsu wato salon yadda ake gudanar da taruka irin wannan kenan inda za a karkasa mabiya addinan zuwa kwamiti kwamiti da za su tattauna akan irin wannan rashin fahimta da ke tsakaninsu da abubuwan da suke ganin ɗaya ɓangaren yanayi da su bai musu daɗi sai a ɗauko wannan batu a kaiwa ɓangaren da ake ganin cewa yanayin abin da bai dace ba a mahangar ɗaya ɓangaren kenan saboda su kuma su wayar da kai da yin bayani akan haka ga misali akan zaunar da mabiya addinin kirista su na abubuwan da suke ganin musulmi suna yi da baya musu daɗi su ma musulmin su zaina abubuwan da suke ganin mabiya addinin kirista suna yi da baya musu daɗi to sai a bawa kowane ɓangare tambayoyin da ɗaya ɓangaren ke da shi domin su amsa da kuma su warware musu abin da ba su fahimta ba To wannan da shi ne wasu daga cikin bayanan da muka samu a lokacin shirinmu da ya gabatar. To a yau shirin namu zai dora ne kamar da ka faɗa daga inda aka tsaya za mu ji ta bakin malam a akan yadda yake ganin tasirin tarka irin waɗannan a tsakanin al'umma ga abin da yake cewa. eh ai al'umma da aka yi bayani girmamawa da tarayya da sauran mabiya saboda haka tun da dama wakilai ne na al'umma daban-daban an ji da su da cewa kowa ya je cikin al'umma shi da ci gaba da faɗakarwa da sanar da al'umma a fatar a yi zaman lafiya saboda haka mun faɗa irin wa'annan tarurruka da suka yawaita ana ta faɗakar da al'umma a nan da wasu wurare insha Allah za a samu sauƙin a rashin fahimtar juna tsakanin mabiya a da ake samu. to shi ma malam ahmad tijjani adam ya ci gaba da yi mana bayani akan yadda suke samun yabo daga bangarori daban-daban dangane da wannan irin taruka na zaman lafiya da suke shiryawa ga abin da yake cewa alhamdulillah lamari don wannan kira da muke ya wuce iya tunanin abin da muka fara da unguwanni ko unguwa har muke ganin bari mu yi wa'in su unguwanni mu kira da malaman addini mu ga yadda za lafiya to har abin yanzu ya kai wa'insu suna kallon kokarin ka da kake can wa'insu jihohi ko wata lafiya har su zo cewa da bari mu zo mu goyi bayan ka kamar yanzu tare da nake gudanar da a yau wani babban fada ne wanda kusan yau ba baro mai mutu zai ke zama ana ce mai kari da ordayar ka shi ne ya kira ni ya ke mun abubuwan da kake yi mun gani na kan zaman lafiya su ya za a mu karfafe ka a wannan tare da nake akwai wata malama cikin wasu daga abuja aka turo ta domin ta ga cewa abubuwan da muke yi ya suke kuma a jawaban da ta yi abubuwan da ya ta yi mamaki yana ta ga mun iya haɗa kowane irin bangarori na kabilun da suke yi ƙarshen shirin namu mun buƙaci rabaran bisketi da yi mana bayani ko kuma isar da saƙo zuwa ga sa musulmi da kiristoci dangane da abin da yake so su aikata saboda ganin cewa zaman lafiya ya tabbata ga abin da yake cewa ne ina kira da dukkan masu sauraro musulmi da kirista da cewa bari lalle tunaninmu ne ya koma ma sauraro da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da za mu rufe labulansa da fatan dukkanin waɗanda ya kamata su ji su taka rawa wajen ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da kiristoci a najeriya da dukkanin mabiya wasu addinai su yi aiki tukuru domin cimma wannan manufa. Sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jigon. Mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Hassan Barka ya dawo ɗauke da labarin duniya amma a takaice. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergio Shogo ya bayyana cewa ƙasarsa za ta ci gaba da ƙaddamar da aikin soji na musamman a ƙasar Ukraine har sai ƙasar ta cimma babbar manufar kare kanta daga barazanar da ƙasashen yamma ke yi mata. Mr. shogu ya faɗa a yayin wani taro da manyan jami'an tsaron ƙasar da suka gudanar ta kafar bidiyo cewa abu mai muhimmanci a gare su shine kare kasar ta rasha daga barazanar soji daga kasashen yammacin duniya waɗanda ke ƙoƙarin yin amfani da al'ummar ukraine wajen yakar kasar ya ƙara da cewa sojojin rasha ba sa mamaye yankin ukraine kuma suna ɗaukar dukkan matakan kare rayuka da lafiyar fararen hula jagoran jun juhar musulunci na iran ayatollah sayyid al ya soki amurka a matsayin gwamnatin yaudara yana mai cewa ukraine ta shiga tsaka wuya sakamakon fadawa cikin tarkon amurka amurka ta kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta hanyar yin kasar london a cikin harkokin ta inshi shi jagoran ya kuma nuna adawa da yaƙi da duk wani zubar da jini da duk wargaza wata ƙasa ayatollah said alhamenei ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar jiya a dalilin zagawar ranar edel mabas wacce aka aiko manzon allah muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id zade ta ce ba ta tsaya har kullum kan tattaunawa ba a biyanna yana mai gargadin gwamnatin amurka da ta daina rufa-rufa a tattaunawar biyanna kan batun farfaɗo da yarjejeniyar 2015 To masu sauraro da haka muka bi ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh